يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك أنقوى السلام عليكم muna masu godiya wa Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai da ya ƙaddari rayuwarmu a wannan rana ta goma sha biyu ga watan Ramadan hijiran fiyayyen halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana 1440 wanda ya daidai da 17 ga watan biyar 2019 a cikin wannan masallaci na mu'awiya ibnu abi sufyan allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa yadda don ci gaba da karatu kamar da muka saba a daidai wannan lokaci fatanmu shi ne allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon faɗin daidai da kuma aikata daidai dan masu biye da mu ba su manta ba muna na a cikin suratul baqara mun karanta a jiya fadin Allah madaukakin sarki walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatuh da yahudu da nasara ba za su taba yarda da kai ba har sai ka bi addininsu Allah ce ka ce musu kul inna hudallahi huwal huda lalle ka ce musu shiriyar Allah ita ce shiriya wala in ittabata ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-ilmi da za ka bi soye-soyen zukatansu bayan abin da ya zo maka na ilimi malaka min Allah min waliyin wala nasir baka da wani baicin Allah maɗaukakin sarki majibinci ko mai taimako Allah ya ce na atainahumul kitaba wanda muka ba su littafi ya yatlunahu haƙa tilawati suna karanta shi haƙiƙanin karanta shi Allah ce ulaika nuna bihi su sune wanda suka yi imani da shi Allah ce wa may bihi fa ulaika humul khasirun wanda suka kafirce ma wannan littafi da Allah ya saukar lalle suna daga cikin mutane masu hasara a yau za mu tashi a daidai aya ta 122 faɗin Allah maɗaukacin sarki ya bani isra'ila dhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما واتقوا يوما لا تجدي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا تنفعها Allah madaukakin sarki ce ya bani isra'ila dhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'ala alamin wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin shay'a wala yuqbalu minha 'adlun wala tanfa'uha shafa'atun wala hum yunsarun ya bani isra'il ya ku banu isra'ila udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum ku tuna ni'imar da Allah madaukakin sarki ya ni'imta akan wa anni faddaltukum ala alalamin Allah madaukakin sarki ce kuma ni na fifita ku akan talikai wata yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a ku ji tsoron wani yini wanda a cikin wannan yini la tajzi nafsun an nafsin shay'a wata rai ba ta wadatarwa wata rai wala yuqbalu minha adlun ko ba za a karbi fansa ba wala tanfa'uha shafa'atu kuma ceto ba za ta yi amfani ba wala hum yunsarun kuma ba za a taimake su ba wannan aya da Allah madaukakin sarki ke cewa ya bani isra'ila ya ku mutanen banu isra'il udkuru ni'mati allati an'amtu alaikum kutuna ni'imar da Allah madaukakin sarki ya ni'imta akan ku to a baya aya ta 47 Allah maɗaukakin sarki a cikin wannan sura ce ya bani Isra'ila kuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum ala alalamin wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wala yuqbalu minha shafa'atun can kuma wala yuqbalu minha adlun wala tanfa'uha shafa'atun wala hum yusarun nan kuma wala yu'khadhu minha adlun wala hum yusarun to da Allah madaukakin sarki ke cewa ya bani isra'ila ya ku banu isra'il suwaye banu isra'il banu isra'il su ne ‘ya'yayen annabi yaqub alaihi salatu Wasalam. allah maɗaukakin sarki ke cewa ya bani isra'ila ya ku mutanen banu isra'ila urkuru ni'imati yallati an amtu alaikum ku tuna ni'imar da allah maɗaukakin sarki ya ni'imta a kanku allah maɗaukakin sarki ya ni'imta ni'imomi masu yawa a kanku ya muku ni'imomi wanda bai yi ma wasunku ba yana daga cikin ni'imomin da Allah madaukakin sarki man mutanen banu Isra'ila wa anzalna alaihimul manna wassalwa Allah madaukakin sarki ya saukar musu da almanna wassalwa Allah madaukakin sarki ya ni'imta ni'imomi masu yawa a kansu amma duk da haka suka kabirce ma wa'annan ni'imomi suka ji cewa su wannan ni'ima da Allah madaukakin sarki ya musu ba sa son su dawoma akan wannan ni'ima suna neman canji suke cewa wa idh qala musa liqaumihi ya qaumi wa idh qala musa liqaumihi innakum zalamtum anfusakum lan nasbira ala ta'amin wahidin wa idh qala musa liqaumihi ya qaumi ko kuma lan nasbira ala ta'amin wahidin ba za mu taba hakuri akan abinci daya ba fad'u lana rabbak ka roƙa mana ubangijinka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min bakaliha wa kisaiha wa qumiha wa adasiha wa basaliha sai Allah ce a tastabdiluna alladhi huwa adana billadhi huwa khair shin za ku nemi canjin abinda bai kai abinda yafi alheri akan wanda bai kai shi ba Allah ce musu to ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum ku watsu a birane lalle abinda kuke nema din nan za ku samu to da Allah maɗaukacin sarki ke cewa ya bani isra'ila ya ku mutanen banu isra'il asan yake cewa ai zakaran ni'ma zikrun ni'ma shukriha tuna ni'ima ma godiya ce wa Allah maɗaukakin sarki tada kuma yake cewa yana daga cikin ni'iman da Allah maɗaukakin sarki ya ni'imta mutanen banu Isra'il allati khassat bihi banu Isra'il halqul bahar halqul bahar lokacin da mutanen annabi mutanen fir'aun suka biyo mutanen annabi Musa alaihi salatu wassalam suka ce ai inna lamudrakun Allah maɗaukakin sarki ce ai qala kalla inna ma iya rabbi sayahdi فأوهينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانطلق فكان كل فرق كالطود العظيم yake cewa falamma tara aljam'anu qala ashabu musa inna lamudrakun yace qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdi lokacin da mutanen annabi musa alayhi salatu wassalam ya dibe su da su fita shi kuma fir'auna ya dibo jama'ansa suna bin mutane annabi Musa mutanen annabi Musa da suka ga mutanen Fir'auna suka ce shi kenan, ayi da su riske mu annabi Musa alaihi salatu Salam ya ce kalla inna ma'iya rabbi sayahdi fa auhayna ila Musa an idrib bi asaka al-bahra fanfalaqa fa kana kullu shirkin, ka da azim sai Allah madaukakin sarki wahayi wa annabi Musa akan ya bugi teku da sandansa yana buga tekun ta tsage ta zamto kamar wata gada mutane annabi Musa suka wuce sai da suka zo tsakiya mutanen fir'auna kuma suka fara shigowa cikin wannan teku Allah maɗaukakin sarki ya halakansu wannan na daga cikin ni'ima ɗaya da Allah maɗaukakin sarki ya ni'imta mutanen banu Isra'ila da ita yana daga cikin ni'iman da Allah maɗaukakin sarki ya musu ya halakar da fir'aun su kuma ya tsiratar da su wa tazlimil ghamama wa tazlilil ghamama Allah madaukakin sarki cewa anzalla alaikumul ghamama ko kuma wanzalla alaikumul ghamama wa anzalla alaikumul manna wassalwa muka saukar muku da girgiji a saman ku ko muka saukar muku da almanna wassalwa suka ce nama da zuma yana daga ciki wa inzalit tawra yana daga cikin ni'imar da Allah madaukakin sarki ma mutanen banu Isra'il ya saukar musu da littafin at-taura ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya mutanen banu Isra'ila suna da yawa kamar yadda al al Bagawi yake cewa ni'imomin suna da yawa wanda ba za a iya kididdigo su ba shi yasa Allah ce ya bani Isra'ila ya ku mutanen banu Isra'il in an ce banu Isra'il kamar yadda muka faɗa su ne ƴaƴayen Yaqub alaihi salatu wassalam Ishaq Yaqub bin Ishaq ibn Ibrahim alaihi salam wa banuhu humul yahud ƴaƴansa kuma su ne yahudawa shine yaqub dan ishaq dan ibrahim alaihi musallam ƴaƴansa kuma su ne yahudawa shine Allah ke cewa ya bani isra'ila ya ku mutanen banu isra'il ku tuna ni'imar da Allah madaukakin sarki ya ni'imta akan ku to al imam shanqiti da wasu daga cikin malamai su ma sun kawo cewa yana daga cikin ni'ima da Allah maɗaukakin sarki ya ni'imta mutanen banu Isra'ila da da su su ne kamar wanda muka lissafa ko kuma anan yake cewa ai Allah madaukakin sarki bai yi bayanin ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya ni'imta a kansu ba amma yayi bayani a wasu ayoyi daban yake cewa wa zallalla alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna wassalwa wa idna jaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab da kuma fadin Allah wa nuridu annamunna ala alladhina istud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarisin Allah ce wa nuridu annamunna muna nufin mu yi baiwa ne akan wanda aka kaskanta su alal ladina sudifu fil ard a bayan kasa wa nuridu annamunna alal ladina sudifu fil ard wa naj'alahum a'immatan musanya su su zamto shugabanni wa naj'alahum alwarithin ko musanya a cikin su masu gado ba dun ko ba saboda kaskantar da su mutanen banu Isra'ila da ake duk wannan na daga cikin ni'ima da Allah maɗaukakin sarki ya ni'imta a kansu da Allah ke bayyana musu cewa ku tuna wannan ni'ima da ni ni'imta a kanku wa aufu bi ahdi a wata aya Allah ke cewa ku cika alƙawalina ufi bi ahdikum dan cika muku alƙawalinku wa iyaya farhabun kuma ga Allah maɗaukakin sarki za ku ji tsoro kada ku ji tsoron wani anan eh malamai suka ce ni'imomin suna da yawa da Allah maɗaukakin sarki ya ni'imta mutanen Banu Isra'ila da ita sai Allah ya ce ya bani Isra'il ya ku mutanen banu Isra'ila ku tuna ni'iman da Allah ya ni'imta a kanku wa anni faddaltukum ala alamin kuma na fifita ku akan talikai sai al-Imam al yake cewa yuridu ala alimi zamanihim wa ahlu kulli zamanin alimun وقيل على كل العالمين بما جعل فيهم من الأنبياء lahum wa لهم وليست لغيرهم al-imam al-qurtubi yake cewa da Allah ya ce wa anni faddaltukum ala al-alamin lalle ni na fifita ku akan talikai yana nufin alimi zamanihi ko alimi zamanihi talikan zamaninsu ko kuma malamai na wannan zamani wa ahlu kulli zamani ko kuma na kowane zamani alimun wasu kuma suka ce a yuridu ala kulli alamin bima ja'ala fihi min al-anbiya ana nufin dukkan talikai da aka sanya su daga cikin annabawa wasu kuma suka cewa hada khasatun lahum wa laysa li ghayrihim wannan ta banta ne ga su mutanen banu isra'ila banda wasu su shine Allah ke cewa wa anni faddaltukum ala alalamin ay atahum minan ni'am minan ni'am ad-diniyya eh, wad-dunyawiyya ma lam yu'ta ghayrihim minan nas wa dhalika ala ahdi Musa alayhi salam wa fi azminati salahihim واستقامتهم wasu daga cikin malamai suka ce ai Allah madaukakin sarki ya ba su ni'ima ta duniya da addini wanda bai ba da wasu su ba daga cikin mutane a zamanin annabi Musa alaihi salatu wassalam shine wa anni faddaltukum ala alalamin ay alimu zamanihim malaman zamaninsu Allah madaukakin sarki ke cewa wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a ku ji tsoron yini la tajzi nafsun an nafsin shay'a babu wata rayi da za ta wadatar wa wata rayi wala yuqbalu minha shafa'atu ko wala yuqbalu minha adlu a wannan yini ba za a karbi wata fansa ba wala yuqbalu minha adlu ba za a karbi wata fansa ba Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala hullatun wala shafa'a wal kafiruna humuz zalimun ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kai imani anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar daga abin da muka azurta ku min qabli ay ya'tiya yawmun kafin yinin da za ta zo labai umfi babu cinikayya a ciki wala khullatun ai wala mawaddatun babu wani kusanci babu wani alaka na jini wala khullatun wala shafa'a babu ceto Allah ya ce wal kafiruna humuz zalimun lallai kafirai sune azzalumai mushrikai to shine ayan za ta yi bayani ne akan abin da ya abin da ya shafi ceto kuma ayan za ta yi bayani ne a kan cewa lallai duk wanda bai tsayaye addini ba duk dangantakansa da wani ba zai sa dangantakansa ya sa ya kukuta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ke cewa man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu duk wanda dangantakansa ya sa shi baya baya to lallai a duk wanda aikinsa ya sa shi baya baya to dangantakansa ba za ta sa shi yayi gaba ba Shi shine Allah ke cewa wattaqu yawman ku ji tsoron wata yini la tajzi na an nafsin shay'a wata rai ba za ta taba wadatar ma wata rai an samu hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallama abi huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa annabi ya ce man kana indahu mazlamatun li akhihi wanda ya kasance a wajensa akwai wani zalunci da ya faru tsakaninsa da ɗan uwansa min irdihi ka ci mutuncin ɗan uwanka ka ci mutuncin abokin zamanka kin ci mutuncin abokin zamanki ka ci mutuncin abokiyar zamanka aw in ko wani abu bal yatahallalhu minhu al-yawma ka nemi ya halalta maka a yau ka nemi ya yafe ma ko ki nemi ya yafe miki qabla Allah ya kuna dinarun wala dirham kafin lokacin da zai zamto babu dinari babu dirham in kana lahu amalun salihun ukhidha minhu qadri mazlamatihi in ya kasance wanda ka zalunce shi ko kai da kai zalunci kana da wasu kyawawan ayyuka sai a ɗiba a kyawawan ayyukanka gwargwadon wanda ka zalunce shi gwargwadon wanda ka zalunce sai a ɗiba a kyawawan ayyukanka a bashi wa in lam A sanatun hasanatun da min sayyiati sahibihi wa hamala alai idan ya kasance kai da kai wannan zalunci baka da wasu kyawawan ayyuka sai a ɗiba daga cikin miyagun laifuka da na wanda ka zalunce shi sai a ɗauka a ɗaura maka saboda haƙoƙinsa da yake kanka wanda ka baka sauke shi yasa Shanƙiɗi yake cewa wala ba a shafa'atu zai fara bayani akan abin da ya shafi ceto wannan hadisi na gwada mana cewa lalle duk wanda ya ci mutuncin wani ko ya zalunci wani to ya nemi ya halalta masa a yau kafin lokacin da zai zamto babu dinare babu dirhami babu dukiyar da za ka dauka ka fanshi kanka akan abin da ka zalunci dan uwanka akai sai malamai suka ce akwai ceto a musulunci amma wannan aya tana gwada cewa babu ceto tunda Allah ce wala tanfa'u ha shafa'atu ceton ba za ta yi amfani ba to akwai hadisai ingantattu daga annabi sallallahu alaihi wasallama dake cewa idan kana yawmul qiyamati kuntu imamun nabiyina wa khatibuhum wa sahibu shafa'atihim ghayra fakhrin idan ranar kiyama ta kasance ni zan kasance imamun nabiyin shugaba na annabawa in ji annabi sallallahu alaihi wasallama wa khatibuhu da kuma mai yin magana da yawun annabawa wa sahibu shafa'atihim kuma ni ne ma'abocin ceto nasu ghaira fakhrin ba alfahari ba kamar da hadisin yazo al-imamu tirmidhi ya da hadisin da ibnu majah al imam al-albani ya ce hadisi ne hasan a cikin sahihul jami' da faɗa annabi sallallahu alaihi wasallama ana sayyidu waladi adama yawmal qiyamati ni ne shugaban ƴaƴan adamu ranar kiyama wa awwalu man yunshaqu anhu alqabr ni ne farko wanda za a fara tsaga min kabari wa awwalu shafi'in wa awwalu mushaffa'in ni ne farkon mai ceto kuma ni ne farkon wanda za a ceta da faɗa annabi sallallahu alaihi wasallama ana sayyidu waladi adama yawmal qiyamati wala fakhar wa biyadi liwa'ul hamdi wala fakara wa ma min nabiyyin yawma idin adamu faman siwahu illa tahta liwa'i wa awwal ana awwalu shafi'in wa awwalu mushaffa'in wala fakar duk waɗannan hadisai suna gwada mana cewa annabi sallallahu zai yi ceto kuma akwai ceto sai malamai suka haɗa tsakanin ayoyin da suka ce ba ceto da kuma ayoyin da suka ce akwai ceto kamar yadda suka ce yana daga cikin sharaɗi na ceto sai eh, Allah maɗaukakin sarki ya yi izini a kan wanda za a ceta shi kuma wanda zai ceto shi ma sai an ba shi izini kafin ya ceto sai suka ceto ya za mu haɗa tsakanin ayoyin da suka kora ceto da kuma wanda suka tabbatar sai malamai suka ce ayoyin da suka kora ceto su ne faɗin Allah wata ku mallata jizi nafsun an nafsun shi'a ku ji tsoron yinin da wata rai ba za ta wadatar wa wata rayi ba wala yuqbalu minha shafa'atu ko ba za a karbi ceton su wala min ha adulun ko ba za a karba a wajen su ba fansa wala min yunsarun ko ba za a taimake su da faɗin Allah ya ayyuhal alladina amanu anfiqu mimma razaqnaku min qabli an ya'ti yawmun la bay'un fihi wala khullatu wala shafa'a wal kafiruna humuz zalimun ya ku da kai imani ku ciyar daga abinda muka azurta ku kafin ranar da zai zamto babu cinikayya babu dangantaka babu ceto kafirai su ne azzalumi da faɗin Allah wa an zirbi illadina yakhafuna ay yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi'un la'allahum yattaqun ku gargadi wanda yakhafuna ay yuhsharu ila rabbihim suna tsoron a tasar da su a wajen ubangijinsu laysa lahum min dunihi waliyyun ba su da wani koma bayansa majibinci ko mai ceto la'allahum yattaqun da faɗin Allah wa dharil ladina takhadhu dinahum la'iban wa lahwa wa gharratumul hayatud Duniya wa dhakkir bihi an tubsala nafsun bima kasabat laysa laha min dunillahi waliyyun wala shafi wa in ta'dil kullu 'adlin la yu'khadh minha ulaika alladhina ubsilu bima kasabu lahum sharabun min hamimin wa adhabun alimun bima kanu yakfurun da fadan Allah wa anzirhum yawmal azifati idhil qulubu لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع su azzalimai kafirai ba su da wani makusanci ba su da kuma wani mai ceto to wa'annan ayo su ne suka kore ceto to akwai kuma ayon da suka tabbatar da cewa akwai ceto ayon da suka tabbatar da cewa akwai ceto faɗin Allah man zalla ya shigo indahu illa bi idni da faɗin Allah ma min shafi'in illa min ba'di idni da faɗin Allah wa qalu takhadha ar-rahman walada hu, bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hu bi amrihi Ya ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wala yashfa'una illa liman irtaba ba wanda zai ceto sai wanda Allah ya yarda da shi ya kuma yi ceto wa hum min khashyatihi mushrikun da fadan Allah yawma idin la tanfa'u shafa'atu illa man adhina lahu rahmanu wa radiya lahu qawla a wannan yini na kiyama la tanfa'u shafa'a ceto ba za ta amfani ba sai wanda ar-rahmanu mai jin kai Allah ya masa izini ya kuma yarda da zantuttukansa Allah ya ce ya alam ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma da fadin Allah wala yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'a illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun wala yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'a illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun da fadin Allah Wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'a illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda to inna ayoyi sun kuma sune suka tabbatar da cewa akwai ceto to sai malamai suka ce ai qur'ani ba littafi bane da sashi ke gugan sashi littafi ne daga Allah maɗaukakin sarki kuma da ya kasance sashi na gugan sashi Allah ce walau kana min inda ghairin lagi lawajadu fihi ikhtilafan kathira da ayoyin Qur'ani ba daga wajen Allah suka zo ba da an samu sabani masu yawa a ciki don haka hada waɗannan ayoyin da suka kora ceto da ayoyin da suka tabbatar da ceto abu ne mai sauki wal ayatul wal ayatil lati athbataha yatimmu wa yattadhihu bil ayoyin da suka tabbatar da wanda suka kore ga bayanin su kamar yadda dai zo na daya labudda an yu'lama anna amra shafa'a kulluhu muwakkalun ila Allah ta wa ta'ala babu makawa mu sani cewa lalle al'amarin ceto dukkan an jingina shi ne ga Allah madaukakin sarki mai girma da buwaya kamar yadda Allah ke cewa kullillahi shafa'atu jami'a kace musu lalle ceto na ga Allah ne ga baki daya na biyu kuma la shafa'a la ta fi kafirin babu ceto ga kafiri saboda faɗin Allah maɗaukakin sarki malin zalimi na min hamimin wala shafi'i mai ta lallai su a zalimi ba su da wani makusanci ba su da kuma wani wanda zai cece su a kiyama da faɗin Allah fa malana min shafi'in wala sadiqin habib saboda su kafirai da su ce fa malana min shafi'in lallai ba ya tare da mu mai ceto ba mu da shi a tattare da mu wanda zai cece mu wala sadiqin ba mu da kuma wani aboki hamimin makusanci kamar yadda hadisi ingantacce zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa yalqa ibrahimu abahu wa yaqulu ya rabbi innaka wa'adtani alla tukhzini yawma yub'athu wa yaqulu Allahu azza wa jalla inni haramtu aljannata 'ala al hadisi ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi yake cewa yalqa ibrahima abahu annabi ibrahim za a jefa babansa sai ya ce ya rabbi innaka wa'adtani ya ubangiji lalle ka min alƙawari Allah tuhzini yawma yub'athun ba za ka taɓar da ni ba ranar da za a tasar da bai wa yaqulu Allahu azza wa jalla sai Allah ya ce inni haramtu aljannata ala alkafirin lalle ni na haramta aljanna ga kafirin na uku anna shafi'a la yashfa'u illa bi idnillah lalle shi wanda zai yi ceto ba zai yi ceton ba sai da izinin Allah saboda fadan Allah man dal ladhi yashfa'u indahu illa bi idnillah babu wanda zai ceto a wajen Allah maɗaukakin sarki sai da izinin Allah na hudu anna Shabi'a, la yashfa'u illa fi man illa fi man irtabahu Allah subhanahu wa ta'ala kai da zaka yi ceto ba za ka ceci wanda kake so ba sai wanda Allah maɗaukakin sarki ya yadda ka cece shi saboda faɗin Allah wala bauna illa liman irtaba ba wanda zai ceto sai ga wanda Allah madaukakin sarki ya yadda da shi na biyar annal asnama wa shamsa wal qamara wa Sa'irar Ma'abudati la tashfa'u li'abidiha li'abidiha lallai da gumaka da rana da wata da dukkan abin da ake bautar su kuma bayan Allah ba za su amfani mai bauta musu ba saboda Allah ya ce wa abudu min dunillahi ma la yadurruhum suna bauta ma wani koma bayan Allah wanda ba zai cutar da su ba ba zai amfane su ba asali ma suna cewa yaquluna haula shifa'auna inda Allah suna cewa da gumakansu da rana da wata da mala'iku da abin da suke bauta koma bayan Allah su da su cece mu a wajen Allah Allah ce ka ce musu atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard shin za ku ringa ba da Allah madaukakin sarki labari ne akan abin da ke cikin samai da kasai subhanahu wa ta'ala amma yushrikun tsarki ya tabbata ga Allah mai girma da buwaya daga abinda suke hada Allah madaukakin sarki da shi a wajen bauta da fadan Allah wala yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'a illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun da fadan Allah yulijul layla fil nahari wa yulijul nahara fil layl wa sakhkhara ash-shamsa wal qamara kullu yajri li ajalin musamma dhalikum Allahu rabbukum lahul mulk والذين تدعون من دونه ما يملكون من كتمير wanda kuke bautansa kuma bayan Allah maɗaukakin sarki ma yamlikuna min qitmir bai mallaka koda da abin da ke tsakanin dabino ba in tad'uhum la yasma'u du'a'akum su wanda kuke bautansu nan ba za su ji addu'o'in ku ba za su ji kiraye kirayen ku wala walau sami'u mastajabu lakum da za su ji ma ba za su iya amsa muku Allah ya ce wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum a kiyama za su kafirce muku da hada su da kuka yi da wasu a wajen bauta da haɗa su da kuka yi da Allah maɗaukakin sarki a wajen bauta Allah ce wala yunabbi'uka mithlu khabiri to haka wa'annan sune ne zantuttuka da malamai suka kawo na abin da ya shafi ayoyin da suka tabbatar da ceto da kuma ayoyin da suka kore ceto al-imamu shankiti yake cewa wala yuqbalu minha shafa'a ay zahiru hadhihi al-aya adamu qubuli shafa'a zahirin wannan aya wala yuqbalu minha adlun wala tanfa'uha shafa'atu ko wala yuqbalu minha shafa'atun wala yu'khadhu minha adlun abinda ayan ke fitowa a shi a fili shine adamu qubulish shafa'a ba za a karɓi ceto ba kai tsaye rana alkiyama amma walakinahu bayyana bayyana fi mawadi'a ukhra anna shafa'ata almanfiyatu hiya shafa'atu lil a wani waje Allah madaukakin sarki yayi bayani cewa ceton da ake korewa cewa ba za a yi ba kwata-kwata ceto ne ga kafirai duk wanda ya mutu ba musulmi ba to ba za a cece shi duk wanda ya mutu a kafirci ba za a cece shi ba shine ayoyin da suke kore ceto wanda muka jawo su a baya cewa ceton kafiri ne ba za a yi ba amma za a ceci musulmi kamar da alimamu imamu yake faɗa ce wa shafa'atu li bidu biduni idni rabbi samawati wal ard ceto kuma ga wasu su sai da izini ko biduni idni rabbi samawati wal ard da kuma ba tare da izinin ubangijinsa samai da kase ba shi ma almanfiyatu ne shi ma an kore shi anna shafa'ata lil mu'minina bi bi idnihi thabitatun bil sunna wal ijma' amma abin da ya shafi ceto ga su mu'minai musulmi tabbatacce ne a littafin Allah da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama da taron malamai fanasa ala adami kubuli shafa'a mutlaqan yawm al-qiyamati lil kufar sai Allah ya madaukake sarki nasi kai tsaye akan in karban ceto kai tsaye rana alkiyama ga su kafirai saboda fadan Allah wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushrikun da fadan Allah madaukakin sarki wala yarda li ibadihi al da fadan Allah fa malana min shafi'in fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in da fadan Allah madaukakin sarki man dal ladhi yashfa'u indahu illa bi idnihi da fadan Allah kam min malakin fis samawati la tubni shafa'atu shay'a illa min ba'di ayya adana Allahu liman yasha'u wa yarda da wasu daga cikin ayoyi da mun ambato su a baya da faɗa Allah mai dilla tanfo shafatu illa man adina lahu rahmanu wa radiya lahu qawla to sai malamai suka ce akwai kuma nau'uka na ceto akwai shafa'atun fil akhirah akwai ceto a kiyama akwai shafa'atun yashfa'uha aqwamu aqwamun ahya'u liqaumin qadmatu akwai kuma ceton da mutanen da suke da rayi za su yi ceto ga mutanen da suka mutu akwai shafa'atun baina ahli duniya fi duniyahu akwai kuma ceto tsakanin ma'abuta duniya a cikin duniyarsu to nau'i nau'i na daya ash-shafa'atul ula wa hiya al al-khassatu bi nabiyyina sallallahu alaihi wasallama min baini sa'iri ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin salawatullahi alaihim ajma'in babban ceto da take bantu ga annabi sallallahu alaihi wasallama shi kadai a tsakanin ɗan uwansa annabawa da manzanni tsira da amincin Allah su tabbata ga manzannin Allah maɗaukakin sarki ga baki da akwai ceto na biyu da na uku Shi shine tuhu sallallahu alaihi wasallama fi aqwamin qad tasawat hasanatihim wa sayi'atihim annabi sallallahu alaihi wasallama zai ceci mutanen da kyawawan ayyukansu da miyagun ayyukansu ya yi daidai misali aikinsa miyagu yana da 50 haka kyawawan ayyukansa ma na da 50 kun ga an yi 50-50 can daidai nan ba daidai to annabi sallallahu alaihi wasallama zai ceci inda mutane wa yin liyar hulul janna sai annabi ya cece saboda su shiga aljanna wa fi aqwamin akharina kad umira bihim ila an-nar Allah yadkhuluha Allah ya rikulu ha akwai ko mutane da wanda an yi umarni a kai su ta to annabi sallallahu alaihi wasallama zai cece su su ba to ceto na hudu a ceto na hudu shafa'atu sallallahu alaihi wasallam fi rafi darajati man yurkilul janna fiha fawqa ma kana yaqtadihi thawabu a'mali akwai ceton da annabi sallallahu alaihi wasallam zai wajen daga darajar wanda ya shiga aljanna misali ya shiga aljanna ya samu mataki na daya sai annabi ya ƙara cetonsa daga wannan matakin da yake a kara masa wasu matakaiya ma kana yaqtadihi thawabu a'malihim makamancin abin da ya hukunta gwargwadon aikinsa sai a sake ɗaga shi daga wannan mataki na aljanna a kai shi wata matakin ba. akwai kuma nau'i na biyar a shafa'atu fi aqwamin hulul jannata bighairi hisabi akwai ceton da za a yi na jama'an da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba wa yahsunu ay yustashhada li hadha an-naw' bi hadith ukasha bin mihsan abinda zai bamu tabbaci akan wannan ceto wanda ba za su shiga aljanna ba tare da ƙididdiga ko hisabi ba shine hadisin ukasha bin mihsan lokacin da hina da'a alahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ay yaj'alahu min as min as alfan alladhina yadkhuluna al-jannata bighairi hisabi. lokacin da ukasha bin mihsan yi addu'a yake ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a cewa Allah ya sanya ka daga cikin mutane dubu saba'in da za su shiga aljanna ba tare da hisabi wani mutum ya tashi ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ud'ullaha alani minhu ni ma yi min addu'a annabi in kasance daga cikin su yace sabaqaka biha ukashe ya riga ka da kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa'adani rabbi ayudkhilal jannata min ummati 70000 bila hisabi alaihi annabi sallallahu Allah madaukakin sarki ya min alƙawalin cewa ayyurkhil aljannata min ummati za a shigar aljanna daga cikin al'umman annabi sallallahu alaihi wasallama 70000 mutane 70 bila hisabin alaihim ba tare da musu hisabi da ko fada annabi sallallahu alaihi wasallama sa'altu Allah shafa'ata li ummati na roki Allah madaukakin sarki ceto wa al'ummata فقال لك سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب kana da mutane dubu saba'in da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba tare da azaba wannan duka jama'a ne da annabi sallallahu alaihi wasallama zai cece su mutane dubu saba'in wanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ba tare da kuma azaba Allah ya sanya mu daga cikin wa'annan mutane dubu saba'in nau'i na shida a shafa'atu fi takhfifil azabi amman yastahiquhu annabi sallallahu alaihi wasallama ko ta nau'i na ceto da zai yi ga wanda azaba ya tabbata musu za a cece su ne don a sauƙaƙa musu azaba ka shafa'atihi fi ammihi abi talibin ay yukhaffifa anhu azabahu Kamar ceton da annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi wa babbansa abu talibin kan Allah ya sauƙaƙa masa azaban da ke masa kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo wajen wannan baffana sai ke ce masa ayi am la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha inda Allah ya na, faɗi wata kalman da zan kafa dalili da ita a wajen Allah a kanka wa bi riwayatin ashhadu laka biha inda Allah sai a gefensa aka samu su kafirai suna ce masa a targabu an millati abdul muttalib shin yanzu ka bar addinin abdul muttalib annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma na ta ce masa ka faɗi la ilaha illallah samu kalman da zan kafa hujja da ita a wajen Allah a kanka ranar alkiyama haddai falam ya zala yukallimani hatta qala akhira shay'in kallamahu bi ala millati abdul annabi bai bushe ba yana ta faɗa masa yana ta faɗa masa bai karɓa ba su kuma kafira a gefe suna ta ce masa da kamar bar addinin abdulmuttalib har dai lokacin da ya ce ala millati abdulmuttalib ya mutu ya ce shi ya mutu ne akan addinin abdulmuttalib annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi la laka ma lam an wallahi sai na nema ma gafara matukar ba a hana ni ba annabi sallallahu madaukakin sarki saukar da innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha lalle baka da daman innaka la tahdi lalle kai ba za ka shirye da wanda kake so ba amma inna walakin Allah yahdi man yasha amma Allah na shirye da wanda yake da fadin Allah ma kana lin nabi wal ladina amanu bi dace ga annabi ba da wanda suka yi imani ayyastarfiru lil mushrikina su dinga neman gafara ga mushrikai walau kanu uli qurba ko da ko sun kasance ɗan uwansu ne na jini min ni ma ta bayyana lahum annahum ashabul jahim bayan ya tabbata musu cewa su ɗin yan wuta ne don haka wannan hadisi na tabbatar mana cewa Abu Talib ya mutu ba akan addinin musulunci wannan ita ce hakikanin aƙida ta ahlus sunna wal jamaa cewa Abu Talib ba musulmi bane Saɓanin masu aƙida ta Tashayyo, shi an ci suna ganin cewa Abu Talib musulmi ne akwai ma wanda suke ganin cewa abu talib annabi ne daga cikin annabawan Allah wanda wannan zance ne na hauka zance ne wanda hankali ma ba zai kama don haka annabi sallallahu alaihi wasallama zai ceci wannan babba nasa a sauƙaƙa masa azaba a sauƙaƙa masa azaba saboda da a sauƙaƙa masa azaba kamar yadda hadisi ingantacce tabbatar da haka da kuma zantutuka na malamai na addinin musulunci nau'i na bakwai shafa'atu sallallahu alaihi wasallama fi istiftahi babil janna ceton da annabi sallallahu alaihi wasallama dai wajen bude kofar aljanna hadisin Anas Allah ya kara masa da annabi sallallahu alaihi wasallama ce ana awwalun nasi yashfa'u fil jannati wa ana aktharul anbiya'i tab'an yace ni ne awwalun nasi yashfa'u fil janna ni ne farkon mutumin da zai ceto a aljanna wa ana aktharul anbiya'i tab'an kuma ni ne nafi yawan magoya baya a cikin annabawa da hadisin Anas dan Malik annabi sallallahu alaihi wasallama yace ata babul jannati yawmal qiyamati fastafta فيقول فيقول الخازن Muhammad, أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت لا أبته لأحد قبلك النبي صلى الله عليه وسلم zai zo kofan kiyama a ranar alkiyama kofan aljanna sai ya samu kofan a kulle fa yaqulu al-khazinu man anta sai mai kula da kofan aljanna ce kai waye yace ni ne muhammadu fa yaqulu bika umirtu ya ce da kai aka mun umarni la'abtahu li ahadin qablik kada in buɗe ma wani ƙofan nan kafinka don haka annabi sallallahu alaihi wasallama ba shi za a fara buɗe ƙofan aljanna duk wanda na daga cikin ƙima da daraja ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama akwai ceto da mala'iku za su kamar da hadisi ingantacce ya tabbata daga al'imamul bukhari a kitabul tawhid da Al'imamul muslim a kitabul iman akwai kuma ceton mumire wanda su ma za su yi ceto shi ma kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin sayul bukhari da kuma e, sayul muslim a kitabul iman duka ya tabbata cewa mumire za su yi ceto akwai kuma ceton da allah maɗaukakin sarki yake da shi shafa'atu arhamur rahimin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha ta'ala khalaqa rahma yawma khalaqaha mi'ata rahma Allah madaukakin sarki ya halicci jin kai lokacin da ya halicce ta ya halicci jin kai ne guda 100 fa amsaka indahu 99 rahma an Allah madaukakin sarki sai ya sake rahama daya cikin al'umma sai ya rike 99 a wajensa wa arsala fi khalqihi kullihim rahmatan wahida sai Allah madaukakin sarki ya aiko cikin al'umma a cikin halittunsa gabaki ɗaya rahama guda ɗaya tak falau ya alamal kafiru bi kulli alladhi inda Allah min rahma lam yayi asmin aljanna da kafiri ya san dukkan abin da ke wajen Allah madaukakin sarki na jin kai da kafiri ba zai taba da tsammanin cewa ba zai shiga aljanna ba walau ya'lamu almu'mina walau ya'lamu almu'mina billadhi inda Allah min al'adabi lam ya'man min an-nari haka shi ma mumini da ya san abin da ke wajen Allah madaukakin sarki na azaba da ya tanadar ma duk wanda ya saba masa lamya aman minan nari ba zai taba aminta da wutar jahannama kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha khuliqa mi'ata rahma fa ba'atha fa bassa baina khalqi rahmatan wahida Allah madaukakin sarki ya halice rahama jin kai guda ɗari sai watsa guda ɗaya a cikin al'umma fahum yatara'abuna biha da wannan jin kai ne guda ɗaya da Allah ya jefa a tsakanin mu in dan kiyara suke kuka ba kuka na niyaha da ihu ba kuka na A ga kina hawaye ya zamto wannan guda ɗaya ne yake sanya muna jin tausayin junanmu wane baya da shi ka tausaya masa wane ya shiga cikin wani yanayi ka tausaya masa wannan jin ƙai guda ɗaya ne da aka jefo ta a cikinmu wadda fara inda huli auliya ihi tis'atan wa tis'in sai Allah maɗaukakin sarki ya taskance a wajensa ga masu wayansa guda 99 jin kai guda 99 kamar da al-Imam tabarani ya kawo wannan hadisin a cikin al-Kabir daga Muawiya bin Haida al-Albani kuma ya inganta hadisin a cikin Sahihul Jami to akwai kuma wasu ceton daban Qur'ani zai yi ceto kamar da hadisi ingantacce ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin Umama al Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu yace ya ji annabi sallallahu alaihi sallama na cewa ikra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi ku karanta qur'ani saboda qur'ani dai zo a kiyama yana ceton ma'abucinsa zahra zahrawaini al-baqara wa suratu ali imran fa innahuma ta'tiyani yawmal qiyamati ka'annahuma gamamatan aw ka'annahuma gayayatani aw ka annahuma firqani min tayrin sawafin tuhajani an ashabihima اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها وتركها حسرة ولا تستطيعها البطل annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan hadisi na gwada mana cewa mu karanta suratul baqara da ali imrana saboda da su ceci ma'abucinta da su zamto ma suna jayayya da juna bakara za ta ce wannan nata ne ali na ma ya ce wannan nata ne annabi sallallahu alaihi salama ya ce ku karanta suratul bakara fa inna akhadaha baraka lalle riko da suratul bakara akwai albarka a ciki ki ha hasara kuma barinta akwai hasara a ciki wala tastati'u al batala kuma bokaye da masihirta ba sa da dama a kanta. shi sa duk gidan da ake karanta suratul shi shedanun aljanu ba su zama a wannan gida akwai kuma ceton da 'ya'ya za su yi ma’iyayensu iyayensu ‘ya'yan da suka mutu suna ƙanƙana suka mutu suna ƙananu ba su kai balaga ba za su ceci iyayensu akwai kuma ceton da akwai ceton da kai iyaye za su yi wa ‘ya'yansu kamar da Allah ke cewa alladhina amanu wa taba'atuhum dhurriyyatuhum bi imanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wa ma alatnahum min amalin min shay kullu imrin bima kasaba rahid haka iyaye za su ceci ‘ya'yansu akwai kuma ceton ƴaƴa ga iyaye kamar da al-Imam ya fitar da hadisi a cikin littafin sa hadisi ingantacce da ke bayani akan cewa lalle iyaye za su ƴaƴa za su ceci iyayensu kamar da hadisi ingantacce ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah azza wa jalla la yarfa'u darajata lil 'abdi salih fil janna fa yaqulu ya rabbi anna li hadha hadhihi fa yaqulu bi istighfari waladika laka Allah madaukakin sarki zai daga matakin wani bawa na kwarai a cikin aljanna duk wanda ya kasance bawa managarci za a daga darajarsa aljanna sai ya ce ya ubangiji ta yaya na samu wannan matsayin wanda ni ban kasance mai aikata kyawawan ayyuka ba fa yaqulu bistighfari Waladi, Kalaka. saboda neman gafara da ɗanka yake maka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ma tabnu adama taqata amaluhu illa min salasin ilmu yutaba'u bihi aw salihin ya ilmun yuntafa'u sadaqatin jariya sadaka mai gudana aw ilmun yuntafa'u bi ko ilimin da ake amfana da shi aw waladun salihin ya ko da na kware da ke yi wa iyayensa addu'a don haka duk dan da ke addu'a wa iyayensa addu'an nan zai tasiri akan iyayensa ya zanto ya ceci wa innan iyaye nasa a kiyama akwai kuma ceton da ma'abuta ƙur'ani Allah maɗaukacin sarki zai ba su dama su duk wanda ya haddace Qur'ani ya kiyaye ta a zuciyarsa a kirjinsa Allah maɗaukacin sarki zai ba shi daman ya ceci 'yan uwansa mutum goma wanda aka tabbatar da cewa su ɗin nan 'yan wuta ne da su tafi wutar nan. akwai kuma zantuttuka da malamai suka kawo ko abubuwa da malamai suka kawo ta yaya za mu dace da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai kawai a baki mu ce Allah sa annabi ya cece mu Allah sa mu dace da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shin furtawa a baki kadai ya wadatar ko kuma sai mu hada da aiki sai malamai suka ce ga abubuwan da ya kamata ka kiyaye sunan in ka kiyaye to da sannu insha Allah da ka kasance cikin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai cece su na daya iqamatu iqamatu tauhid lillahi jalla wa ala ka tsaye da tauhidi ka tsaye da bautan Allah shi kadai kada ka hada Allah da wani a wajen bauta na biyu ka kiyaye qur'ani wa khasatan al baqara wa ali imran ka kiyaye wannan sura guda biyu ka haddace qur'ani in bai samu ba ka haddace suratul baqara da ali imran ko kuma ka kiyaye su ka dinga karanta su da gobe na uku as-salatu ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama wa talabul wasilata lahu yin addu'a wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wajen yi masa salati kamar da annabi sallallahu alaihi wasallama ce idan sami'tumul mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqulu idan kun ji mai kiran sallah na kiran sallah ku faɗi abin da yake faɗa summa sallu alayya annabi ya ce sannan ku mun salati fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashara duk wanda ya salati wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama guda daya Allah madaukakin sarki zai masa goma summa sallallahu aliyal wasila fa innaha manzilatun fil janna annabi sallallahu alaihi wasallama yace ku nema mun alwasila yace alwasila wata tsani ce ko wata matsayi ne a aljanna wanda babu wanda ke da wannan matsayi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la la la tambari illa li 'abdin min ibadillah wannan matsayi ba ta dacewa sai da wani bawa daga cikin bayin Allah wa arju an akuna ana huwa faman sa'ala li alwasilata halat alaihi shafa'a lalle duk wanda faman sa'ala liyal wasila lalle duk wanda ya roƙa min wasila inji annabi sallallahu alaihi wasallama hallat alaihi shafa'a lalle ce ta tabbata masa wannan wasila kuma shine in ka ji mai kiran sallah ya gama sai ka ce Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma was salati al qa'ima آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته annabi ya ce halat lahu shafa'ati yawmal qiyama duk wanda ya wannan addu'a bayan an idan da kiran sallah annabi ya ce halat lahu ta halalta masa shafa'ati ceto na a ranar alkiyama don haka duk lokacin da ladan ya ce Allahu akbar Allahu akbar ka faɗa abin da yake faɗa in ya zo wajen hayya ala sala ka ce la haula wala quwwata illa billah idan ya karasa kiran ga gabaki ɗaya sai ka ce Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salatil qa'ima ati muhammadan lil wasilati wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan ladhi annabi yace halat lahu shafa'ati yawm al-qiyamah duk wanda yayi wannan toce to na ta tabbata masa na hudu mutum ya yawaita sujjada duk wanda yake so annabi ya cece shi ka yawaita sujjada kamar yanda annabi yake cewa amma la fa'inni bi kathrati sujud wani ya zo ja annabi sallallahu alaihi wasallam ya yana da bukatu annabi ya taimaka masa kaza kaza ya masa amma in la fa inni fa inni bi kathrati sujud haka ana son ka yawaita sujjada yawaita sujjada yawaita sujjada dai shige cikin yawaita sallolin nafila da yawaita addu'o'i a cikin wannan sallah da nafila to dai zamto da ka kasance daga cikin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai cece su na biyar as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallama asharan bis sabahi wal masa da safe kai salati wa annabi sallallahu alaihi wasallama sun goma da yamma ma kamar salati sau goma Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid da sigogi daban-daban da suka zo na salati wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kamar da Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya kawo a cikin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man salla alayhi hina yusbihu ashran wanda ya mun salati lokacin da ya yi safiya goma guda goma wa hina yumsi asharan yamin kuma salati lokacin da yammaci guda goma adrakatu shafa'ati yau malkiyama Lallai, ceto na za ta riske shi ranar alkiyama kamar da a tsabara ne kawo na hadisin a cikin alkabir albani inganta hadisin a cikin sahihul jami na shida na ƙarshe sukna madinatar rasul sallallahu alaihi wasallama wal mautu biya zama a madinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma wanda ya mutu a madina duk wanda ya kasance na zaune a madina kuma ya mutu a madina to lallai zai samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da annabi ke cewa man istata ay yamuta bil madinati falyamut biha fa inni ashfa'u liman yamutu biha Lallai duk wanda ya samu dama ya mutu a madina falyamut biha wa man istata ay yamuta bil madina wanda ya samu dama ya mutu a madina falyamut ya mutu a wajen biha da ita fa inni ashfa'u limai ya mutu biha lalle duk zan yi ceto ga wanda ya mutu saboda ita saboda garin madina sai malam da ƙarshe ke cewa allahumma shaffi fina nabiyina muhammad sallallahu alaihi wasallama allahumma ja'alna shufa'a wa yau balkiya ba اللهم ألزمنا صراطك المستقيم وارزقنا حسن الاتباع لسنة نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم bayan waɗannan duka abubuwa da aka lissafo wanda zai samu ceton annabi sallallahu alaihi wasallama sai kuma na haɗa da bibiyan abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi na sunnoninsa kafin ya zamto ka ka rabauta da wannan ceto na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce ya bani Isra'il ya ku mutanen banu Isra'il udkuru ni'mati an an'amtu alaikum ku tuna ni'ima ta da ni ni'imta akan ku wa anni kuma alal alamin kuma lallai ni na fifita ku akan talikai wattaku yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a ku ji tsoron yinin da ba za ta wadatar wata rayi ba za ta wadatar ma wata rai ba wala yuqbalu minha adlu a wannan yinin ba za a karbi fansa ba ba wani fansa da za a karba babu wani abin da mutum zai bayar ta zamto fansa akan abin da ya kasance a kayi da kafirci Allah ya ce bal yawma la yu'khadhu minkum fidyatun wala min alladhina kafaru ma'awakumun naru hiya maulakum wa bi'sal masir fal yawma a yau la yu'khadhu minkum fidyatun ba za a karbi fansa a wajen kowa ba wala min alladhina kafaru ko wajen wanda suka kafirta Allah ya ce ma'awakumun naru makomanku ita ce wuta ma'awakumun nar iya maulakum wa bi'sal masir ita ce majibanciyarku wa bi'sal masir lalle makoma yayi mudi don haka babu wani abin da mutum zai bayar a kiyama ya fanshi kansa daga a sanya shi a wuta neman mutum kawai ya samu kubuta ne tun a duniya ka kyautata aiki tun a duniya in kyautata aiki na tun a duniya ki kyautata aikin ki kowa ya kyautata aikinsa tun a duniya don in an je kiyama dukiya da 'ya'ya ba za su yi amfani ba Allah ce ويوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من A الله بقلب سليم wanda da ƴaƴa da دا fa umalun wala banun Da dukiya da ƴaƴa ba za su yi amfani ba. illa man atallaha bi salim sai dai wanda ya je wa Allah madaukakin sarki da zuciya kubutacciyar zuciya zuciya mai tauhidi zuciya mai ta Allah to shi kadai ne zai kubuta amma duk wanda ya je ba da kyakkyawar zuciya ba ko na da dukiya na da yaya ba za su masa amfani ba kamar yadda wani daga cikin kafirai wani abu ya hada shi da ɗaya daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama na hakkinsa sai ya ce ba kun ce za a yi tashin kiyama ba idan an yi tashin kiyama in an je can ina da dukiya ina da 'ya'ya ina da dukiya ina da 'ya'ya zan biya ka a can Allah ya ce a fara'aita allazi kafara bi ayatina shin baka ganin wanda su kafirce wa ayoyin mu wa qala la yanna malan wa walada kuma suka ce la Yanna malan wa walada ai an ba mu 'ya'ya malar dukiya wa waladan da 'ya'ya Allah ce a al alghaiba, shin sun tsinkayi gaibi ne abin takhada inda rahmani ahda ko kuma sun yi wani alkawali ne da Allah maɗaukakin sarki cewa tunda suna da dukiya suna da 'ya'ya da su kubuta don haka da dukiyanka da 'ya'yanka da abin da ka mallaka da mukaminka da jin kanka ko me kake da shi ba zai ma amfani ba a kiyama sai ka bi Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake gayawa yarsa Fatima Allah ya kara mata yadda yake cewa ya tu binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallama salini ma shi ti min mali fa inni la ughni anki min Allah shay'a ya Fatima yar Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ki tambaye ni abin da kike da bukata na abin da ya shafi dukiya da na mallaka ba zan wadatar da ke a wajen Allah a komai ba to wannan ke gura mana cewa ko da kai ahlul baitin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama in dai baka bi annabi sallallahu alaihi wasallama ya da amfani ko da kai ahlul baiti ne baka bi manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallama ba zai ma amfani ba tun ga su Abu Jahl ga su Abu Talib ga su ga su wani duk suna da dangantaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma kuma dangantakan bai musu amfani ba saboda ba su bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama don haka tsiran bawa kawai shine ya bauta ma Allah kawai bautan Allah ita ce mafita ita ce tsira babu wani abun da mutum zai kama in banda bautan Allah ya kukuta in ka bauta ma Allah ka kukuta in kuma ka ƙi bautan Allah ka ji kana da nasaba to nasabanka ba za ta ma amfani ba ga matan lut matan annabin Allah ne ta tabinta ga ga dan annabi no alayhi salatu wassalam kan'ana dan annabin Allah ne amma wuta dai ce saboda bai yi aikin ibada ba aikin eh, annabi nuhu yake cewa ah, wa nada no rabbahu fa qala rabbi inna bani min ahli yace ya ubangiji dana bana daga cikin iyalai na kuma alƙawarin ka gaskiya ne Allah ya ce masa ya nuhu innahu laysa min ahli innahu amalul ghayr salih lalle danka baya daga cikin iyalanka saboda ya aikin da ba na mutan kwarai ba haka ita ma mata annabi ta aikata kafirci ta aikata abin da ba a so don haka ta kasance daga cikin zugan wanda Allah zai sanya su auta ga fir'auna kafiri ne yace ana rabbukumul a'la ni ne ubangijinku madaukaki yace malakum min ilahin ghairi ba ku da wani abin bauta koma bayana amma kuma duk da haka matarsa mumina ce matarsa ta yi imani da annabi musa alaihi salatu wasalam Da kun ga wani sarki kafiri matarsa kuma musulma ga annabin allah kuma matarsa annabi ne na allah amma matarsa kafira ce ga annabi ibrahim alaihi salatu wasalam babansa ba musulmi ba ne don haka duka wannan na gwada mana cewa dangantakanka da wani annabi ba zai sa ka kubuta ba sai ka bauta ma Allah shi kadai Allah ya ce wata kuyo mallata ta zai nafsu annabsu nafsu shi'a wala yuqbalu minha shafa'atun ko wala yuqbalu minha adulun wala tanfa'uha shafa'atun wala hum yusarun ko ba za a taimake su ba a wannan lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya nufi sanya su a cikin wuta tunda ba su bauta ma Allah ba to babu wani wanda zai kubutar da su daga azaba da Allah maɗaukakin sarki ya nufi sanya su a ciki Allah ya ce wa idibtala ibrahim wa izibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin qala in جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أهد الظالمين الله مدوكي sarki ce wa idibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin tuna lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya jarabi annabi ibrahim alayhi salatu wassalam da wasu kalmomi fa atammahun ne cika su Allah ce qala inni ja'iluka lin-nasi imama lalle ni zan sanya ka ga mutane shugaba sai sai annabi Ibrahim ya ce wa min zurriyati ta fa yace qala la yanalu ahdi zalimin lalle ni na jibantar da na ga mutane azzalumai to wannan aya da Allah ke cewa idhibtala Ibrahima tuna lokacin da muka jarrabi annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam da kalmomi sai malamai suka ce akwai alkalimatul qadariyya akwai alkalimatul shar'iyya alkalimatul qadariyya ita ce kalmomin da Allah Maɗaukakin sarki ke halitta ke azurtawa ke rayawa ke kashewa ke ɗaukaka darajar wani ke ƙasƙantar da wani alkalimatul shar'iyya kuma ne umurni da hani wanda Allah Maɗaukakin sarki ke saukarwa annabawa da manzanni na littattafai a cikin littattafan nan sun kunshi umarni sun kunshi hani sun kunshi isar da da'awa kamar da Allah ke cewa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala ya tabbata kalmar ubangijinka sidqan gaskiya a cikin sa wa adala da kuma adalci wasu kuma daga cikin malamai suka ce da Allah ya ce wa idibtala ibrahima to na lokacin da muka jarabi annabi ibrahim alayhi salatu wassalam da kalmomi al ibnu kathir yake cewa ai fi jami'i wa fi jami'i ma shuri alahu fa umila fa amila bihi sallallahu alaihi wasallama salawatullahi alaihi yace a cikin dukkan abinda muka masa shar'anta masa ya aikata tsira da amincin Allah su tabbata a kansa shi annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam wasu kuma suka ce a kama al-Imam al-Qurtubi yake cewa a cikin tafsirinsa malamai sun yi sabani akan abinda ake nufi da al-kalimat anan wa tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin akan zantuttuka kama haka akwai na ɗaya shara'i al-islam shari'ar musulunci wahiyar talasu na sahaman abubuwa ne guda talatin daga cikinsu akwai guda goma a cikin suratul tauba tun daga faɗin Allah at-ta'ibuna al-'abiduna al-hamiduna as-sa'ihuna ar-raki'una na sajiduna na amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkari wa hafizuna li hududillahi wa bashshiril mu'minin suka ce daga cikin abubuwan da aka shar'anta masa akwai wa'annan abubuwa guda goma at al'abiduna, al'amiduna, abiduna al asajiduna, as-sa'ihuna ar-raki'una as-sajiduna al bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkari wal 'abiduna li hududillah wa bashshiril mu'minin daga ciki suka ce akwai kuma goma a cikin suratul ahzab إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والخاشئين والخاشئات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والعابدين والحافظات فروجا والحافظ والعابدين والحافظات فروجا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما abubuwa ne guda goma suka ce ga goma a cikin suratul tauba ga goma a cikin suratul ahzabi an samu ashirin sai kuma goma a cikin suratul mu'minin faɗin Allah kar ablah almu'minun alladhina hum fi salati khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun walladhina hum lizakati fa'ilun walladhina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul adun walladhina hum to suka ce wa'annan abubuwa guda 30 sune aka jarabi annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da su da kuma faɗin Allah maɗaukacin sarki a cikin suratul ma'arik sa'ala sa'ilun bi azabin waqi' lil kafirin laysa lahu dafi min Allah dhil ma'arik ta'ruju al mala'ikatu wa ruhu ilayhi fi yawmin kana 50 alfasana har zuwa faɗin Allah illa al musallina zuwa da kuma zuwa faɗin Allah walladina hum ala salatihim yuhafizun masu kiyaye sallolinsu sai ibnu abbas yake cewa ay mabtalallahu ahadan bihinna faqama biha kulliha illa Ibrahim alaihi salam babu wani wanda Allah madaukakin sarki ya taba jarabansa da wa'annan abubuwa gabaki ɗayan su a cikin mutane sai annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ibtalallahu bil islami Allah madaukakin sarki ya jarabce shi da musulunci akwai lokacin da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam shi kadai ne musulmi a duniya Allah ya ce inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeen shi kaɗai al'umma ne shi kaɗansa. Allah ya kira shi Allah ya kira shi kana umma yace fa kataballahu lahul baraa Allah madaukakin sarki ya wajabta masa ko ya sanya masa baraa ta waye. Allah ya ce karkanan lakum uswatun hasanatun fi ibrahim wallazina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء abadan. hatta tu'minu billahi وحده illa qaulin ibrahim li abihi a zuwa karshe ce ya kasance a tare da ku kyawawan abin koyi ga annabi ibrahim da wanda suke tare da shi lokacin da ke ce ma jama'arsa ni nayi tawaye ma abin da kuke bauta na kafirce muku da abin da kuke bauta koma bayan Allah inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada nawa wa bainakum al'adawatu wal baghdha ya wanzu ya tabbata tsakani na da ku kiyayya da gaba har sai kun yi imani da Allah shi kadai da faɗin Allah wa iz qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'buduna illa alladhi fatarani fa innahu sayadi tuna lokacin da ibrahim yake cewa jama'ansa ibrahimu la'abihi wa qaumi yake gaya wa babansa da jama'ansa nayi tawaye ma duk abin da kuke bauta sai dai wanda ya kage ni shi kadai shi zai nusar da ni hanya ma madaidaiciya da faɗin Allah wa ibrahim alladhi waffa annabi ibrahim ya cika duk abin da Allah madaukakin sarki ya daura shi kai. wasu kuma daga cikin malamai suka ce ai an umurce shi da umurni ne da hali wasu kuma suka ce abi dhabhi ibnihi an bi kalimatin din nan wajen ya yanka ɗansa falamma balaga ma'ahu sa'a qala ya bunayya inni ara fil manami anni ka fanzur ma za tara qala ya abati al ma tu'mal satajuduni insha Allahu min as-salihin ko min as-sabirin lokacin da ya gani a mafarki cewa yanka ɗansa ya gaya ma dan yace if almatu umar aikata abin da aka umarce ka ya baba saboda mafarkin annabawa gaskiya ne yace da sanda ka same daga cikin mutane salihai wasu ka ce to kalman da aka jarabe shi da ita ita ce wannan na yayan kadansa wasu kuma suka ce a bi ada'in risala wajen ya isar da sako na annabta da aka aiko shi wasu kuma sun faɗi zantuttuka daban wanda ba wannan ba kamar yadda malaman tafsiri sun kawo zantuttuka daban-daban a kan kalmomi da aka jarabi annabi Ibrahim alaihi salatu ne da su shine wa Ibrahim rabbuhu tuna lokacin da annabi Allah maɗaukakin sarki ya jarabi annabi Ibrahim da kalmomi kalmomi kamar yadda muka faɗa wasu kuma suka ce ah, an jarabce shi da kalmomin nan al'amura ne da aka ɗaura masa a kayansa wajen kasril asnam ya ya gumaka Allah ce fa ja'alahum judadan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamina adh-dhalimin waye ya aikata haka ga allolin mu lalle az-zalimi ne sai wanda gaske cikin su yace sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim naji wani matashi da yake aibanta allolin mu ana ce masa ibrahim yace fa'tu bihi ala ayunin nas a anta fa'alta hadha bi alihatina kai ibrahim shi shin kai kai haka ga allolin mu ya ce bal fa'alahu kabiruhum a babban su ne tun daga abin saran a wuyansa don haka shi ya kakkashe kananu yace uffil lakum budu na min lahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffil lakum budu na min falata a kilu shin yanzu na ku dinga bauta ma abinda ba zai amfane ku ba ba zai cutar da ku ba tir da ku da abinda kuke bauta koma bayan Allah shin ba za ku hankalta ba ku koma bauta Allah shi kare wasu ka ce wannan na daga ciki wasu ka ce kuma akwai alhijira hijira da Allah maɗaukakin sarki ya sanya shi ya yi saboda matsa matsa lamba da mutanensa suka yi na cewa la illam tantahi na kawa a ajurni maliya a anta an alihati ya ibrahim kana musan allolin mutu ka ƙaurace mana lokacin da ya yi hijira wa habna lahu ishaqa wa yaqub Allah ya bashi annabi ishaq ya ko bashi annabi yaqub wasu suka ce na daga ciki wasu suka ce wa zabu isma'il yanka ɗansa wasu kuma wa bina'ul baitil atiki gina ɗakin nan na ɗakin ka'aba da Allah ke cewa idh yarfa'u ibrahimul qawa'id min albayt wa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim to na lokacin da ibrahim yake daga ɗakin tubalin ɗakin nan da shi da isma'il yake cewa ya ubangiji karba mana lalle kai ne mai ji ko masani da kuma alfitan kaciya saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce annabi ibrahim ya yi kaciya wa kansa wasala da kuma sallah wazzaka da zakka wa khisalul fitra da kuma abubuwa guda biyar da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi shi ma bayani a kansu wanda ake son mutum ya kauda su na kazanta kamar yadda zo a cikin hadisin abi hurairah Allah ya kara masa da na naji annabi sallallahu alaihi wasallama na cewa al khamsu alhitaru al wa qasu sharib wa taqlim awafir wa tanful annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa fikra abubuwa ne guda biyar yin kaciya aske gashin gaba datse gashin datse gashin baki a yayyanke gashin baki da kuma yanke farce da kuma aske gashin hammata to suka ce wa'annan abubuwa guda biyar ne Allah madaukakin sarki jarabi annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da su sune khisalul fitra akwai kuma asiriku gaskiya wasu kuma suka ce da shi shine ciko na goma hakuri Allah madaukakin sarki in ji wasu malamai suka ce an jarabe shi da kashe yayyanke kan gumaka da hijira da yanka ɗansa da gina ɗakin Ka'aba da kaciya da sallah da zakka da abubuwa guda biyar da dai kau da su na kazanta da kuma gaskiya da hakuri to duka wa'annan abubuwa dai idan muka tattara su ga baki daya za mu gane cewa Allah madaukakin sarki dai ya jarabi annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam da wasu kalmomi kuma ya cika wa'annan kalmomi Allah ce qala inni ja'iluka lin-nasi imama yace lallai ni dan sanya ka ga mutane ka zamto shugaba al-imam al-qurtubi yake cewa ai kuntu mujahidan kun mujahid inni mubtali inni mubtalika bi amri ka zamto mai kokari lalle zan jarabe ka da wani al'amari qala taj'alani lilin nasi imaman shin zaka sanya ni ne ga mutane in zamto shugaba qala na'am yace eh qala wa min dhurriyyati to zuri'a ta fa sai Allah ce la yanalu ahdiz zalimin ba in jibantar da al'amari na ga mutane azzalimi wasu kuma suka ce inni ja'iluka lin-nasi imama ibnu kasir yake cewa ai jaza'u ala fi'li ala fi'lihi kama qama bil awamiri wa tarku zawajir ja'alahu Allahu lin-nasi qudwa wa imaman yuqtada bihi saboda ya cika kalmomin da aka masa umurni ya cika su sai Allah madaukakin sarki ya sakanta masa da ya sanya shi zanto abin koyi kuma shugaba ga mutane Shi da qala inni ja'iluka lin-nasi imama sai ya ce qala wa min dhurriyyati ya ce to zuri'a ta fa Allah ya ce min zuriyati ima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin a cikin sa akwai mai kyautatawa akwai kuma mai zaluntan kansa a fili shine ne wa min zurriyati zuri'a ta fa ce ai laye na ahdu zalimin lalle ni ba na jibantar da alkawalina ga mutane a Shi ne qala laye na ahdu zalimin ba na jibantar da al'amarina na shugabanci ga mutane a azzalumai kuma wannan dai ya shigowa ciki cewa ana son shugaba ya zamto adalci ana son shugaba ya zamto mai tsaye da adalci a tsakanin al'ummarsa kada ya nuna bambanci a tsakanin al'ummarsa to ya tsaye da adalci tsaye da adalci shine dai sa ya kukuta kan shugabancin da aka sanya masa shine qala wa min zuriyyaci ƙala la a hadin zalimin lalle ni ba in jibantar da al'amari na ga mutane a azzalimi saboda lokaci insha Allah idan Allah madaukakin sarki kai mu gobe za mu tashi a faɗin Allah wa id ja'alna al-baita mathabatan lin linnasi wa amnan wattakhidhu min maqami ibrahima musalla aya ta 125 kuma wannan aya da muka karanta su gabaki daya suna nuna mana cewa lallai annabawan Allah sun zo da Allah maɗaukakin sarki ya aiko su kuma sun cika aikan da Allah maɗaukakin sarki ya aiko su da shi an aiko su da tauhidi da kuma bayani akan anisanci bautan wani Allah sun tsaye da wa'annan abubuwa na tauhidi kuma sun yi bayani mutane akan anisanci bautan wani Allah maɗaukakin sarki kuma ayoyi suna gwada mana cewa banu isra'ila Allah maɗaukakin sarki ya musu wasu ni'imomi yake tunasar da su cewa ku tuna ni'imar da na muku kuma na fifita ku akan wasu don haka mu ma Allah ya mana ni'ima ni'imar da Allah madaukakin sarki ya mana ya mana ni'ima na yayi mu a matsayin musulmai to wannan ni'ima da Allah ya mana mu gode ma wannan ni'ima wajen bauta ma Allah kada mu zamto daga cikin wasu mutanen alkariyu da suka gabata Allah madaukakin sarki ya musu ni'ima amma sai suka kafirce ma ni'ima sai Allah ya halaka su kamar mutanen saba Allah ya ce la karkana li saba'in fi maskanihim aya da faɗin Allah walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatana alaihim barakatin minas sama wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahu bima kanu yaksubun da abuta alqarya da su imani su yi ji tsoron Allah sai Allah ya bude musu kofofin arziki daban-daban amma sai suka karyata kuma Allah ya kama su daga abin da suka aikata da kawunansu da hannayensu kuma ayoyi suna gwada mana cewa lallai wata rai ba za ta wadatar ma wata rai ba a kiyama wajibi ne akan kowa ya tsaya ya aikata aiki kyakkyawa don ya samu kyakkyawan sakamako a wajen Allah wajibi ne mu tsaya mu kyautata aiki wajibi ne mu tsaya mu yi amfani da lokutan musamman ma gashi yanzu muna wata mai alfarma wata mai daraja wata mai falala wata ramadan wasa-wasa gashi yawan mun yi azumi goma sha biyu don haka mu dage wajen aikata kyawun aiki don mu samu kyakkyawan sakamako a wajen Allah maɗaukakin sarki abinda muka faɗa da daidai Allah maɗaukakin sarki ba mu ladansa Abin da muka faɗa na kuskure Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana Allahumma fa'ana bima 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala Allahumma amin nafi awtanina Allahumma asli a'immatana wa wilata umurina Allahumma ja'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba ridaka ya rabbal alamin Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna sinaba Allah ka biya mana bukatunmu na alheri Allah ka sanya mu daga cikin baye da za a yanta su daga wuta zuwa aljanna a cikin wannan wata Allah madaukakin sarki ka mana arzikin shiga aljanna Allah madaukakin sarki ka nisantar da mu daga shiga wuta Allah ka karbi ibadunmu Allah ka karbi azuminmu Allah ka karbi sallolinmu Allah ka karbi addu'o'inmu Allah ka tabbatar da mu akan hanya madaidaiciya Allah duk wani abun da zai zamto mana barazana a duniyar mu. da kiyamun mu Allah ka mana katangan karfe da wannan abin subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa ta'ala an sadatina abi bakr wa umar wa usman wa ali wa adu sahabati wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsan ila yawmiddin wa akhiru da'wana bi tawfiqi rabbina alhamdulillahi alladhi wahdahu ala assalamu alaikum